rana aka rantsar da shugaban limamin abuja aka ce a eh, acting ne amma duk wani acting ya wuce shekara ya wuce wata shida an manta da acting ɗin. to amma an shigo da matsalar a siyasance za ka zo aka ce shikenan yanzu wannan ka'ida dama an ce an ba shi rukon ƙwarya ne haba jama'a rukon ƙwarya har damuna ta faɗi duma ya sake jefar da ɗa aka sake ɗaukar diman nan aka fafa sabuwar ƙwarya ai waccan kuma ta riga ta zama ta hannu bai zama riƙon ƙwarya ba ma'ana a baka mota kai ka zama direba ka bani wannan mota riƙon ƙwarya sai bayan shekara goma sha biyar kuma yi wannan riƙon ƙwarya bayan har sikiyari na riƙe ko kun fahimta jama'a amma sai aka sako siyasa a cikin matsalar aka sako bambancin ƙabila a cikin matsalar aka ce duk wanda yake so yanzu ya yi apply yana so ya zama limamin abuja amma sharaɗin farko sai ka iya turanci gar sai ka iya larabci gar sai ka iya kwamfuta tas sai kana da digiri sai ku gaya min malamai wanda ke da wannan sharaɗin a najeriya turanci mu ba mu da conversant we are not conversant with english language in the north turanci bai zama mana yare da muka saba da shi ba mutum nawa ne ya iya digirin ya iya masters ya iya komai ya zo yana turancin babu sai ka ji ya ce yawwa. ya je hausa a ciki in gausa amma duk inda ka ga dan kudu ko faci yake zai minti arba'in ko awa uku yana turanci saboda ya zama musu yaran su da shi suke tashi to an ce liman sai ya iya turanci gar sai ya iya larabci gar yo sahabbai zai hudu ba ko kun fahimta an ce sai ya iya kwamfuta to duk waɗannan sharuɗan suna da sauƙi to an ce sai yana da digiri don haka waɗannan sharuɗan da aka kawo gaba ɗaya sai zama za su karye a jikin wannan limamin don haka sai a ce to dalilin da ya sa kenan amma fa a cikin jaridun da aka buga sai aka ce amma ko shi zai iya applying shi kuma diploma yake da ita shi yana da diploma an ce kuma shi ma zai iya apply amma fa sharaɗin sai yana da digiri kuma sai ya iya computer. kuma bai iya computer ba kuma ba shi da digiri diploma yake da ita ba na so ake a cire shi to kai da kai applying yanzu kana rubuta takarda ka rubuta cv kayi kaza kayi kaza da farko tukuna ina ne ka samu a musulunci cewa ka yi applying kana neman limanci na biyu wane ne ya baka tabbacin ma jaza alal misli lam yujiz alal mumasil abinda suka yi wancan ba za su yi maka ba sannan za a zaɓe ka kana da iko sun ce kwamiti na masallaci suke da wuƙa da nama kai ba executive imam ba ne sunanka imam kawai ma'ana hudubar ba an kaga dama za ka iya yi sai su ce wannan hudubar liman yau ba a yadda ka yi ta ba musa ba ka waɗannan sharuɗan a zaben chief diocese of the anglican communion na abuja ba me yasa sai namu duk sirrin wannan dalili ɗaya ne jama'a limamin abuja ya je ya gaida 'yar aduwa ya fito ya yi ta maganganu da 'yan jaridu ya ce mun je mun ga shugaban ƙasa har mun gaisa da shi har ya zauna har kaza har kaza har kaza har kaza sirrin kenan na haka sai aka hasaso wa shi wanda ke shugabancin yanzu kana mataimakin shugaban ƙasa baka samu damar iya ganin shugaban ƙasa ba har ya mutu amma liman ya samu damar ya je ya gan shi wannan limami is very powerful yana da ƙarfin tsiya har ya fi ka a matsayin mataimakin shugaban ƙasa to in ya ci gaba da zama kujeran nan to lallai zai waye gari ya fi ka a matsayin ka na shugaban ƙasa na haka sai aka yi waje da shi amma fa duk cikin masu maganganu a jarida da rubuce-rubuce babu kafiri ko ɗaya mu imu ne aka sa muke nakasa junanmu ko kun fahimta jama'a idan yanzu shugaban ƙasa bai da lafiya a matsayin shi na musulmi ya hana wani ɗan siyasa ya je gan shi amma ya ba da damar limamin da ke mai limanci ya zo ya gan shi wannan na da alaƙa da siyasa kuma ba ta da alaƙa da siyasa ba ta da alaƙa da siyasa ya je lokacin da aka mai da abin siyasa ne da liman ya ji shine shi ma bishop aka ce sai a bar bishop shi ma ya amma zuwan liman shine ya girgiza su don shi ne ya ɗauki ma'anar wannan limami yana da ƙarfi sai suka siyasantar da abin to menene ya kamata su musulmi su yi shine musulmin ne ya kamata su yi tsayayya su ce ba su yadda haka ta faru ba to amma musulmin da ke kusa da limamin sai suka juya mai baya gaba ɗaya sai zama baya tare da ko ladan ko mai sharan masallacin baya tare da shi wani mai ƙarfi cikin kwamitin kuma ya je kwashe duk masu aikin a masallacin ya kore su ya kawo na garin shi kuma yaran shi ku duba irin waɗannan al'amura jama'a dole ne mu rinka haƙuri da junanmu kun manta fassarar da muka yi dangane da munafukai me yasa annabi bai yaƙe su ba menene annabi ya ce ya ce la hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu dan kar a ce muhammadu na kashe jama'a shi amma duk wanda ke cikin musulunci ya san an yaƙi munafukai suwa aka yaƙa amma annabi yana hangen abin from the diplomatic point of view yana kallon abin a diplomasiya waɗancan da ba musulmi ba suna bambance wane musulmi wane ba musulmi ba ne suna wane eh, munafiki ne wane ba munafiki ba suna ware wane ɗan bid'a ne wane ba ɗan bid'a ba ashe kenan zai zama duk abin da yi wa junanmu dole ya zama akwai taka tsantsan a ciki amma in ya zama mun buɗe wa juna bakar ƙiyayya da bakar gaba yadda har za mu iya haɗa kai da na waje mu cutar da na ciki da malamai da limamai to matsala ta samu al'ummar ƙasar nan tamu haka ku ɗauki wannan a matsayin sako Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to